Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu a kai tsaye cikin tahoshoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau muna kuma yi wa al'umma musulmi barka da shan ruwa. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. Bayan labaran duniya muna da rahotanni hudu duka a Najeriya da suka hada da harin da aka kai a garin Zamfara da ya sanadiyar kashe mutane goma sha biyar kamar yadda muka saba kowace ranar litinin a wannan shirin aliyu mustapha sakkwato zai shigo da labarin wasanni kafin nan ga halin da duniya ta wuni jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran Sabuwar kungiyar nan ta 'yan tsageren Neja Delta da ake cewa Avengers sun kai hare-hare a wasu wurare na ayyukan man fetur guda biyar na kasar a cikin kwanaki uku da suka wuce. Sun bayyana a shafin su na Twitter cewa sun kai waɗannan hare-hare ne a wasu wuraren bututun man fetur na kasar mallakar gwamnati guda uku da wasu wurare guda biyu na mallakar kamfanin Chevron. kamfanin man fetur na najeriya da kuma chevron sun tabbatar da waɗannan hare-hare daga baya kuma bayan bayyana wannan harin sai aka nemi shafin twitter din na 'yan ta da kayar bayan aka rasa a kan yanar gizo wanda a yanzu haka ake kokonton ko an datsa shafin ne daga intanet ko kuma ita kungiyar ta avengers ne suka kulle shafin da kansu a yanzu haka avengers din sun durkusar da samar da man fetur ɗin najeriya da ƙasa da shekaru ashirin kwatankwacin ganga dubu ɗari shida da ake hakowa a rana gwamnatin najeriya ta dora ko kuma ta dogara ne kacokan akan kaso 70 daga cikin ɗari na kudaden shigar kasar akan man fetur tattalin arzikin kasar dai na ta komawa kasa sakamakon irin waɗannan hare-hare na ta'addanci a wani labarin kuma an sanar da cewa sallah da ake tsammanin ta a gobe za a yi ta ne a ranar laraba domin kuwa ba a ga watan na karamar sallah ba kamar yadda wata sanarwa ta fito daga ƙasar ta najeriya haka kuma ɗaruruwan masu zanga-zanga sun cika titunan birnin narobin ƙasar kenya da zummar yin allah wadai da kashe-kashen kisan gilla da ake yi na 'yan sanda da suke yi da sojoji wanda kuma suke wa mutanen ƙasar zanga-zangar ta hada da lauyoyi akantoci da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama 'yan tasi da kuma 'yan babura da sauransu musamman kan kisan nan da aka yi na baya-bayan nan wanda aka kashe wani lauya mai kare na kare 'yancin bil'adama wanda yake kare wani mai suna willy kimani da wanda ake karewa din jospat muwanda wanda kuma direban su dan tasi shi ma aka kashe shi mutane guda uku sun yi batan dabo a ranar 23 ga watan yunin nan da ya gabata bayan gama zaman kotu da aka yi na tuhumar muwanda a kan zargi daban-daban wanda kuma aka tabbatar da cewa za a sake shiga kotu ba da dadewa ba amma kafin shigar kuma daga baya aka neme su aka rasa sai daga baya aka ga gawarwakin mutanen a gabar wani kogi da ke kwatankwacin kilomita 70 daga birnin nairobi shugaban 'yan sandan kasar ya ce kama waɗannan 'yan mutane da aka yi aka kashe an kama wasu 'yan sanda guda uku masu alaka da wannan aika-aikar wanda kuma kotu ta umarci a tsare su har sai bayan an gama bincike labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc A yau Litinin ministan harkokin cikin gida na kasar Saudiya ya ce wani dan kunar bakin wake ya tada kansa daban a kusa da ofishin jakadancin Amurka da ke birnin yammacin Jidda wanda kuma jami'an tsaro suka tsargu da ganin dan ta'addar inda suka nufe shi da zummar tuhuma sai kawai ya tada kansa a wajen amma bai kashe kowa ba sai kansa tare da raunata wasu daga cikin mutanen da suke ake tsammanin 'yan masu tsaro ne. a yau litinin ne amurka ke cika shekaru 240 na samun yancin kai daga kasar birtaniya inda a rana irin ta yau ga watan yuni ake ba da hutu a duk faɗin ƙasar inda kuma ake ta shagulgula tare da harba tartsatsin wuta a sama shi kuma shugaban amurka barack obama yana can da sojoji 'yan mazan jiya a fadar white house yana cikin shagali tare da su na murna Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Zamfara Najeriya inda waɗansu mahara da ake kyautata zaton barayin shanu ne suka kai hari daren jiya da ya janyo asarar rayuka da kaddarori. Wakilin Murtala Faruk Sanyina na da ci gaban rahoton. A cewar shaidun gani da ido lamarin ya auku ne da misalin karfe shida na yammacin jiya inda wasu 'yan bindiga suka kai farmaki a ƙauyen ruwan mesa da ke gundumar magamin mai tarko a karamar hukumar mulki ta bunguda a jihar Zamfara. Maharan sun buɗe wuta tare da harbin kan mai uwa da wabi lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da goma sha biyar. barayi ne suka shiga jiya a garin ruwan mesa mutanen garin suna zazzaune kawai suka kama buɗe masu wuta Tashin sojojin su kai sojojin da ke magami su kai wurin mutanen barayin har sun hita gari so sojojin suka isa wurin har sun tsaya sun yi exchanging fire tsakaninsu da sojoji daga ƙarshe dai sai suka gudu to kamar mutane nawa suka rasa rayukansu to yanzu a yanzu dai su mutanen garin ba su ce ga adadin mutanen da na rasa rayukansu ba saboda suna bincike mutanen su da ba a gani ba to amma yanzu yanzu gawawaki nawa aka gani a wurin to an ce akwai gawawaki kusan goma sha biyu da aka gani ƙasa to akwai abu da suka tafi da shi a garin ko kawai sun harbi mutane sun dai sama garin wuta sun yi kone kone sun kone shaguna ba su dauki komi ba sun dai kone shaguna wani irin hali ko wani irin yanayi ake a cikin wannan garin yanzu to yanzu dai mutanen garin suna cikin yanayi na tashin hankali zuwa yanzu ba mu ji abin da gwamnati ta ce ba rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara ta tabbatar da aukuwar lamarin duk da yake a alkalin manta mutane goma sha biyar ne aka ba da sanarwar mutuwarsu in ji kakakin rundunar sanusi amiru lallai wannan wannan hali ya faru wasu da muke kyauta zaton makiyayi ne sun kai hali sun kashe mutane guda mutum sha biyar sauran bayani kuma mai gina kwamishin yasin da tuni aka tura a jami'an ne suna da mobile domin su dawo da dokar da kuma su biyar samun wani 'yan adda haka kuma shi da kansa yanzu zaka ya tattaki zuwa wannan wannan yanki inda bai faru zai gane wa idan abubuwan da suka faru sannan mu dawo mai wajen jama'a cikin bayanin lamarin da ya faru kuma binciken da muke muka fara yi a yanzu yanzu akwai wani wanda aka kama a cikin su waɗannan 'yan bindigar ko kuma wani abu makamancin haka sai da kamar na faɗa maka abin ana bin sawan yan da sun hana cikin aikin zuwa nan gaba kan zamu jama'a bayani ci gaban da saboda me yanzu da kawar da bincike kan lamarin jihar ta Zamfara dai ta kwashe tsawon shekaru tana fama da wannan matsalar ta hare-hare waɗanda suka yi sanadiyar rasa rayuka da dama to sai dai masu lura da al'amura na danganta irin wannan harin na baya-bayan nan da ramuwar gayya musamman ganin cewa maharan ba su tafi da dukiyoyin jama'a ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Daga jihar Zamfara kuma sai jihar Adamawa, inda mazauna yankin ku mai kunshe da ƙauyuka goma sha uku ƙarƙashin lemar ƙungiyar Njiya Ngoron na ƙaramar hukumar Gere suka gabatar da kokensu gaban hukumar kare 'yancin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Suna buƙatar gwamnatin jihar Adamawa ta biya diyan naira biliyan biyu. Wakilin masanusa Adamu na da ci gaban rahoton. Wannan zargi na kunshe ne a jawabin shugaban kungiyar raya al'umman jiya Goron Mr. Manasa Nayangom da ya yi wa taron manema labarai a cibiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ke yola fadar jihar Adamawa inda ya ce al'umman na buƙatar a biya su diyan naira biliyan biyu ga kuma hujjojin da ya gabatar lokacin da na yi hira da shi jim kaɗan bayar jawabinsa. Magana da muka yi da shi mu ce masa muna gani fa kamar za kawo mana Hari, amma ba mu san ko yaushe ba ya ce mana maganganu da yake ji ma ya fi wanda muke ji sannan ya kira Honorable kuma chairman na kanlin ya ce lakadin ba damuwa kanlin haka kuma ya ce ba damuwa a geren amma kauyukan da bai kira ba suna kai attacking the following day 6 a.m. to kenan kuna tuhuma mun dauka da sanin shi sosai ba tuhuma ba ya sani ya sani cewa za kawo mana hari ya sani ba tuhuma ba ko ranar asabar da ta gabata wani saurayi a garin na ko ya rasa ransa a wata arangama na makiyaya da manoma Eston Titus wani mazaunin yankin ne ya yi mini bayanin irin dangantakar da ke tsakanin manoma da makiyaya kaga nan japo ne su mai yiwa zamu zauna lafiya domin gaskiya gona ba ta yawo shanu ne yake yawo ya sami gona kuma muna da tabbaci akan cewa ba mu yi noma a burtali ba rundunar 'yan sanda ta jihar adamawa in ji ta bakin jami'in hulɗa da jama'a dsp otman abubakar al'umman jiyagoran din ba su yi wa 'yan sanda adalci ba kamar yadda yake faɗi a wannan rahoton don su faɗa ba su mana adalci ba domin kai shaida ne ko kuma mutane shaida ne ko kuma shaidu ne bisa kan abin da ya faru lokacin da eh, rikici ya tashi a nan wannan yankin sunan ba mu ta sa gurawa ba tare da bata lokaci ba muka sa jami'an tsaron musamman DPO na wannan wajen shi ya jagoranci tawagar zuwa wannan wajen kuma a dalilin haka ne ma yar ran shi sauran mutanen mu da suka tafi suka eh, ji raunuka to kaga shi a cewa ba mu komi ba ko kuma ba ma ɗaukar mataki ina gaba ba mana adalci ba na tambayi shugaban kungiyar raya al'umman jiya goron Mr. Manasa Nayangom gaskiya ne sarakunan bacema da bata sun yi wani yunkuri na shiga tsakani gaskiya a bakin ka muke ji idan haka ne ba tuntuba ba tukuna sarakunan nan ubanin mu ne amma bata da mabace ma da murumbula iyayen mu ne ba shakka idan akwai wani abu haka na gaskanta za su aika kira mu amma da nake magana da kai yanzu ba wani abu kamar haka bisa dukkan alamu yankin nako na karamar hukumar gire da ke jihar adamawan zai ci gaba da fuskantar tashe-tashen hankula matukar hukumomi da shugabannin al'umma ba su zauna a teburin tattaunawar sulhu ba domin wanzar da zaman lafiya a yankin sanusi adamu sashin hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. jam'iyyar hamayya ta pdp a najeriya na kushewa salon amfani da dukiyar gwamnati wajen ciyar da jama'a da abinci a lokacin azumi duk da yake gwamnatinsu ta yi haka lokutan baya to ko menene ya bambanta jiya da yau Amsar da wakilin Isa Lawal Ikara kenan ya nemi amsa a wannan rahoto da ya haɗa mana. Duk da azumin watan Ramadan na ban kwana wani abu da zai ci gaba da zama a cikin zukatan wasu 'yan ƙasa shine yadda aka dinga taron shan ruwa da buɗe baki a gidajen gwamnatin wannan ƙasa. Wasu al'ummar wannan ƙasa dai na ganin kiran wasu mabiya addini gidan gwamnati don shan ruwa ko buɗe baki ya saba wa sashi na goma na kundin tsarin mulkin Najeriya. ga kuma maganar ɗaukan kuɗin gwamnati wajen ciyarwa duk da kirarin gwamnatin tana tsantseni. Mr. Abraham Katu shine jami'in yada labaru na jam'iyyar PDP a jihar Kaduna. Kuma ya ce duk da yake taron shan ruwan na da amfani amma fa akwai alamomin tambayoyi. Tana da kyau, ai ko mu lokacin mu mun yi hamma fiye da haka. Duk da yake a lokacin mu muna yi kuma muna iya biyan albashi. A yanzu din sun ce su gwamnatin canji ne. Sun zo suna yin abin da suka ce ba daidai ba lokacin muna yi amma kuma ba sa biyan albashi kuma ka duba kundin tsarin mulki na 1999 bata providing wannan daman a yi wannan a fifita ma addini guda a baɗe ba kuma shin tana budget sai dai ba mu sani ba in 'yan majalisa sun sa shi a budget duk da yake mun karanta ba mu gani ba ilo su ce to ai ka ce kuma kun yi kana nufin duka kun barauniyar hanya kenan ko an yi haramtacce hanya wajen yin wannan eh to a lokacin mu mukan ɗan yi tsari mu ɗan sa tallafi a budget wanda za tallafa ma gefen addinin eh, krista da na musulmi sai dai fa mai taimakawa gwamnan jihar kaduna kan zamantakewa da al'amuran jama'a alhaji abdullahi bayaran da ke kan gaba-gaba wajen shirya taron shan ruwa a fadar gwamnatin jihar kaduna ya ce wannan taron shan ruwa ya ba da fa'idoji. Buɗe baki da masu ruwa da tsaki a al'amuran al'umma wajen gayyatan su domin a yi buɗe baki. Gayyatan nan kuma ya haɗa da 'yan siyasa ya haɗa da malaman addini ɓangaren musulunci da ɓangaren 'yan uwa kiristoci kuma ya bayar da fa'ida fiye da yadda kake tunani. Amma ba ganin kada a ce ko an saka addini ganin cewa shi dai wannan azumi azumi ne da al'ummar musulmi ke yi. to ina jin da za ka samu yan uwa kiristoci da aka gayyato su suka zo suka yi buɗe baki da halaso za su fi cancanta da su amsa maka domin da a ce akwai harka na addini a ciki to da su ne na farko a gaba gaba wajen fitowa su ce an ɗiba dukiyar gwamnati an yi kaza an yi kaza ina magana da ake cewa za ku yi tsantseni ba kwa ganin tunda kila za a ce kuɗin gwamnati ake ɗiba ana cin wannan abinci dan haka yasa shi mai girma gwamnatin kafin zuwan sama ya faɗa lokacin da ya zo cikin gwamnati kuma ya faɗi cewa ba zai ɗibi kuɗi ya ciyarwan azumin wata ramadana ba ko kuma lokacin kiristoci an sa kuɗin da ake cin abinci a cikin kasafi ne ba na gwamnati ba ne don haka yasa ba shi cikin kasafi To ko mai sashi na goma na kundin tsarin mulkin 1999 ke cewa game da maganar saka addini a tsarin gwamnati? Barista Azubair Abubakar lauya ne mai zaman kanshi a garin Kaduna. Constitution ɗin ya yi magana ne a section 10 ya ce gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ba za ta rike wani addini a matsayin shine addinin da za a tafi da shi a gwamnatance ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Bari mu karasa a jihar Oyon Najeriya inda kungiyar Izala ta ba da gudunmawar kuɗi da tufafi karo na hudu. Shugaban kungiyar na jihar Salisu Abdullahi ya yi wa wakilin Hassan Umaru tambuwal ƙarin haske dangane da wannan tallafi. a bana bisa kyakkyawan nasara da muka samu a bangaren abin da ya shafi marayu da gajiyayyu da zawarawa an samu tallafi na miliyan uku da dubu ɗari shida da sittin da ɗaya da ɗari biyar wanda an raba su ga mutum dubu da ɗari ɗaya da uku. mataimakin shugaban kungiyar na jihar oyo sani ibrahim dan darije ga sardaunan bodija ya faɗi inda suke samun kuɗin da suke tallafawa. ka san shi wannan aiki aiki ne na allah taimako wanda ake tallafa marayu yi mu ne muke haduwa wa mu wa mu mai naira ɗari biyar mai dubu hamsin mai naira goma mai naira biyar haka muke haɗuwa mu tallafa kamar yadda kun je shugaba ya ba da kiyasin abin da an ka samu a jihar nan duk daga haka mun ka same haka ma na ji ta bakunan waɗanda na amfana daga tallafin aminatu bello dami dami aka baki an bani da turma atamfa da ambulan gashin me yake cikin ambulan din to kuɗi ne ina ganin a ciki zubairu zubairu na zo na gurin taimakon nan na marayu na ƙungiyar izala maryam ali me aka baki tamfa. da mi kuma Malamin da ya wakilci Sheikh Khalid Usman Khalid a wajen rufe wa'azin na bana ya yi ƙarin haske a game da jigon wa'azin na bana. Sunana Abdullahi Zuhair. Wato jigon abin wannan wa'azi na bana ya kunsa shine wato haƙuri wato a haƙurƙurtar da mutane da kuma nuna musu cewa duk abin da mutum ya kasance yana yi a matsayinsa na musulmi ko mumini ya jira akwai jarabawa daga wurin Allah maɗaukakin sarki jarabawan nan ko in ta zo ana so musulmi ya karɓe ta hannu bibbiyu ta alkhairi ce ko ta sharri Allah maɗauke sarki ya yi haka ne don ya tantance mumminai na gaskiya da wa'inda ba na gaskiya ba an rufe wa'azin na bana da addu'o'i Hassan Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wannan rana ta yau muna da rahoto kan kokarin da Najeriya take na neman ta sabu sabon koci har ta ce a kawo mata sunaye kafin ranar Juma'a nan mai zuwa. wace kasa ce ake jin za ta lashe kofin Euro da ake yanzu na Turai? Hamshakin dan kwallon Najeriya da ke wasa a Rasha Ahmed Musa kuma zai canza sheka ya bar Rasha din ya tafi Ingila za mu gaya muku kulab din da zai bugawa. to jama'a barkanku da wannan lokaci kuma dai barka da sallah kafin ma mu a nan amerika mu ji ko an ga watan ko ba gan shi ba muna fatar an kammala azumin watan ramadan lami lafiya to najeriya ta fara farautan sabon koci wanda zai ja mata ragamar babbar kungiyar kwallon kafa ta kasa wato super eagles ita dai super eagles banta da koci tun watan fabrairu wato wata na biyu na shekarar nan bayan da sunday olishi ya bar ta hukumar kwallon kafar najeriya ta ce tana fatar kafin nan da ranar juma'a ta jera ƙayyadajjen sunayen mutanen da za ta zaɓi ɗaya daga cikinsu to yanzu haka kocin da yake rikon kwariya a sufa ego shine salisu yusuf wanda shine mata jagoranci har ta samu nasara akan mali da luxembourg a wasu wasanni guda biyu na sada zumunci da najeriya din ta yi a cikin watan mayan da ya gabata to amma duk da wannan nasara din shi shugaban hukumar kwallon kafar najeriya a majo phoenix ya lasa takobin cewa ba ture ko kuma wani dan kasar waje ba dan najeriya ba suke so su dauko su bashi wannan aiki na koci to wannan fitar da olishi ya bar kungiyar sufa igo da ya jawo rikita da yawa musamman da shi kansa fitar tashi mata na da alaka da rashin biyan albashi da sauran turancin da ke tattare a cikin kwangilar tashi kuma saboda wannan fitar yau tashi sai najeriya ta yi wasanni guda biyu na neman shiga cin kofin kalubalenka na afirka inda ta yi wasa da misira amma a ƙarƙashin jagorancin kocin wucin gadi wato samson siyasiya wanda ainihin kocin ɗan ƙasa ga shekaru 23 ne na ƙungiyar najeriya to ita dai najeriya amma dai fitar da ita kwata-kwata ma daga gasar cin kofin kalubalen ka na nations cup da za a yi baɗin allah ya kai mu amma tana tana ƙoƙarin daga ta shiga wasan cin kofin duniya baki ɗaya inda aka haɗa ta da ƙasashen kamaru da algeria da zambia a rukunin ƙasashen da za su gwabza tukuna. to yanzu mun san kasashe hudu da za su yi gwagwarmayar neman cin kofin turai na euro wato na shekarar nan ta 2016 inda yake an kai wasan kusa da na ƙarshe to in allah ya kai mu jibi laraba ƙasar wales wadda ta bada mamaki zuwa nan za ta zo ta kara da portugal faransa kuma mai masauki ta kara da jamus sar faransa da yanzu haka ke karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar turai ta sami kaiwa a wasan kusa da na karshe wato semi final na gasar bayan da ajiyar lahadi ta lallasa kasar iceland da zunzurutun ci biyar da biyu a wasan na kwata final da suka fafata faransa din za ta yi karon batar karfe ne da kasar jamus a wasan na kusa da na karshe kasar ta jamus ko ta sami kaiwa wannan matakin ne bayan da ta doke kasar italiya da ci shida da biyar a bugun penalty bayan da wasan su ya karkare a kunnen doki da ci daya da daya a bangare daya kuma kasar portugal za ta kara ne da kasar wales a daya wasan ta kusa da ta karshe portugal dai ta sami kaiwa ne zuwa matakin na kusa da na karshe karo na hudu a gasanni biyar bayan da ta doke poland da ci biyar da uku su ma a bugun penalty bayan da wasansu ya tashi a kunnen doki da ci daya da daya ita ko wals wacce wannan ne karo na farko da take fafata gasar tana kokarin kafa sabon tarihi sa'ad da ta yi waiwayen baya daga kwallon da kasar belgium ta zura mata ta rama ta kuma doke ta da ci uku da daya a wasansu na kwata final na gasar a kasar ingila zakarun gasar premier wato leicester city ta cimma matsayin rattaba hannu na ragi da dan wasan gaba na nigeria ahmed musa musa dan shekaru 23 yana taka leda ne a club din csk moscow tun daga shekara ta 2012 inda ya zura mata kwallaye 54 a cikin wasanni 168 a cewar wakilinsa an kammala dukkan tsare-tsaren komawar tasa domin kuwa zai isa kasar ta ingila a ranar laraban nan mai zuwa domin gwajin lafiyarsa a kasar spain kuma an tabbatar da kudirin mai horar da 'yan wasan kasar vincent del bosque na yin murabus daga aikinsa. bayan ficewar kasar daga gasar cin kofin nahiyar turai ta bana del ya ba da sanarwar kudurinsa na barin aikin sa tun sa'ad da kasar italiya ta doke spain a matakin 'yan sha shida ta kuma fitar da ita daga gasar ta cin kofin nahiyar turai murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to a gaishe kamar talatu maganar wane ne zai ci lashe wannan kofi na turawa din da ake yi magana ce da kusan duk inda ka zagaya a duniya masu shawar kwallon kafa abinda suke yi kenan har da mutanen jamhuriyar Nijar. Kufa Amerika da an kai America Latin an ga kwallon ya yi gamsarwa da Euro da ake nan ga yi tunda nan ba kwallo ne ake sosai abun nan ne tunani ne ya yawa cikin balo waɗanda turawa ke cewa taktik taktik in ne ya yawa kowace eh, kungiya ta ce ma ɗan kwallon su tsaya baya don ka sa musu kenan ba su nan hutu su yi balo sosai da mutane ke so yan kallo ba su wannan su yi sau a taka leda a gwada hikima sosai ko kowace kungiya in ta zo ta gwada hikima sosai wannan ne yan kwallo ke so a wani abin da za a iya cewa bako ne shine kasar jamus ta ci italiya wanda shi shine karan farko da hakan ya samu shin ya kake kallon wannan al'amari gaskiya ne cikin tarihi ga wanga euro ne kasan jamus ta ci italiya ko da yake ba cikin lokacin da aka kai musu ne an kashe su sai da suka je sai da aka kare lokaci sai da aka je abin da tura aka ce daga kai sai raga shi ma sai da aka yi masu buga tara tara tara nan na italiya tara eh, sai da aka kai can to dai kwallon ya kawo garrama sosai ya ja kawo garrama sosai fisko kowa eh, gol nasu sun gadi eh, guninta sosai sai da aka je nesa shine eh, jamus ta samu ta huda a italy faransa za su kara da jamus a zagayen kusa da na karshe cewa da demi final mhm. shin ya kake kallon wannan wasa za ta kasance za ta yiwu faransa ta ci jamus ko kuwa za a yi yadda aka saba da yake faransa ba ta taba cin jamus inda ana wasa haka a hukunci kasan yanzu harkar kwallo sai dai in an yi an gani sai dai a jira a yi gani amma a wanga masu da muke ciki jamus ya yi faransa kare wajen balo wajen kuzari da wajen experience in atu in france gidansu ne akwai eh, public insu da yake nan yan kallo suna nan nasu ne suna tura su suna ba su kwarin eh, guwa su samu yalla su ci jamus amma gani na yana da wuya fuska jamus babba ekip ce wanda take da experience kenan in Allah yarda muna shirin gani kwallo mai kyau daga cikin kasashen hudun nan da suka yi saura eh, wacce kake gani za ta iya cin kofin ma gaba daya to yanzu dai bisa kabin da muka gani jamus yana ci yalla tare da portugal a gani na su ne suka yi su je final jamus za ta lashe no jamus za ta lashe za ta lashe kofi a gani na to gaishe ka malam sanar da aiki jama'a da ya sauka shirin labaran wasannin yau kenan sai wata 'yan allah ya kai mu a madadin wakilanmu da suka aiko mana rahotanni a yau na haɗu da murtala faruku sanyi da sakkwato da kuma sulimu bani barma a yamai aliyu mustapha sakkwato ne a washington dc muke sake maimaita muku barka da sallah to yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka aƙidar mulkin kai ita ce mutane su gudanar da madafan ikonsu ba tare da tsoma bakin wata hukuma da za ta tilasta musu su yi abin da ba sa kansu ba wannan shine babban aƙidar amurkawa kuma wannan abu ne da yake kunshe a cikin kundin ayyana 'yancin kai wanda aka sanya hannu a kai shekaru 238 da suka gabata wanda kuma amurkawa suke shagalin tunawa a yau thomas jefferson mutumin da ya fara shata kundin 'yanci ya fayyace cewa yanci ba wani abu bane illa samun hurumin more baiwar da Allah da halitta suka tanadar wa bil'adama ba tare da nuna bambanci ba wannan al'amari bai zo da sauki ba tarihin amurka abu ne da aka shimfiɗa bisa rikita barkatai da yaƙe-yaƙe da wasu ƙasashe da barazana daga fuskantar gwamnatin 'yan republican da kuma cece-kuce tsakanin su don kansu amurkawa akan alƙibla da ya kamata su ɗauka dangane da makomar ƙasar tasu amma ayyana 'yancin kai ya ɗora ƙasar kan wani tsari da za ta rayu a kai kuma ya yi sanadiyar yunkurin samun 'yanci irinsa a wurin ƙasashe da dama a faɗin duniya. a lokacin da yakin farko ya ɓarke tsakanin turawan Birtaniya da ƙasashen nahiyar arewacin Amurka da ake wa mulkin mallaka a lokacin. Mutane kalilan ne suka yi tunanin cewa za a zo wata rana a kafa wata sabuwar ƙasa, ballantana har ma su ba da goyon bayansu ga kahuwarta. masana tarihi sun rawaito cewa a lokacin da ake tsaka da yaƙi akwai rarraban kawuna tsakanin 'yan asalin arewacin amurka da ke neman 'yancin dangane da makomar wannan sabuwar ƙasa kashi uku na 'yan ƙasa a lokacin sun ɗauka akwai buƙatar ɓallewa daga turawan birtaniya kwata-kwata wani kashin uku suka so a ci gaba da zama tare da birtaniyan yayin da rukunin uku na ƙarshe suka nuna cewa su babu abin da suke so illa a kyale su su ji da abin da ke gabansu su kula da iyalansu su ci gaba da ayyukansu na yau da kullum Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen To da fatan za a gafarci tuntuban na'ura. Sabuwar kungiyar nan ta 'yan Niger Delta da ake kira Avengers sun bayyana cewa sun kai hare-hare a wasu wurare guda biyar da suke fadin kasar inda suka hada da guda uku na gwamnati da kuma guda biyu mallakar kamfanin Chevron. ɗaruruwan masu zanga-zanga a cikin ƙasar kenya sun fito a birnin nairobi inda suke allah wadai da kashe-kashen gilla da 'yan sanda da sojoji ke yi wa mutane a ƙasar haka kuma a yau litinin ministan harkokin cikin gida na kasar saudiya ya ce wani dan kunar bakin wake ya tada kansa daban a kusa da ofishin jakadancin amurka da ke birnin jidda inda kuma a wani labarin gidan talabijin din saudiya ya rawaito cewa an sami fashewar wani abu a kusa da wani shingen bincike na ɗaya daga cikin tsarkakakkun wuraren musulunci wato masallacin manzon allah a madina gidan talabijin din ya ce mutane uku sun mutu ciki har da guda ɗaya da ake tsammanin dan kunar bakin waken ne a yau litinin kuma amurkawa ke murnar cika shekaru 240 da samun 'yancin kai daga ƙasar birtaniya Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yammacin yau. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga al'ummar kofar Marke da Yola a Sokoto domin rashin da aka yi yau na Malam Macido Abubakar Balarabe wanda Allah ya yi wa cikawa yau a can Sokoto. Allah ji kansa ya gafarta mashi mu kuma ya kyautata namu karshen. yanzu a madadin usman kabara da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.